barka mu da sake haduwa a wannan masallacin masallacin juma'a na farfesa ya gwandu da ke a nan unguwar arkilla a jihar sokoto inda muke karatun littafin a ashama'i kowace ranar asabar yau asabar 22 ga watan safar shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina yau za mu tashi babi na 36 babu ma ja'a fi sifati niza'i rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wannan shine karatu na 23 bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في صفة مداح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن شريك العاصم عاصم الأهول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ذا الأذنين قال محمود قال أبو أسامة يعني yumazihu mashallah Allah waje mana talhisin karatun satin da ya wuce waje mana karatu na waje mana talhisin karatun satin da ya wuce a ah, la la dewu <laughs> waje mana talhisin karatun satin da ya wuce ko duk sabbi ne hmm? wanda suka ɗaga hannun su bayan su yi ba wasu nake su na da addu'a ko tambaya addu'a ko Ka kai sai ina cin tauhidin karatu kafin mu zo addu'a na bismillah hmm. babu wani da magana ya ga nan mutum da yake yin magana Su shi wanda muka ce maza su kai kuma ga yana magana baya ke shi da zance kamar karatu kamar karatu jarida ko kuma yana bayyana har da biwa sabida a fahimta a rawaito kuma na a ta zancen da ya yake yi dan kuma inda bukata maza a kai maka suna maimaita zancen kalma kalma ko inda bukata yin haka. Ra'ayin mutasu idan karanta a cikin na sarfin abin da wani da na cikin inganta wani na kusa na shi ba su inganta ba ya yi ba su na biyu da muka yi magana ta shi kan dare maza a tsara ne wanda mafiyancin dare maza a tsara shi ne yana yin dariya kamar da makaranta da hadisi abu zar gifari da na eh, eh, abdullahi bin masud na ne wasu kuma yana da amma ga masoran da buɗe bakin sa da hausuran suna kamar ruwan kan haraki sauka na haka da su zai yi da ya zai da wasu da ba shi sai eh, kuke zai fara kan yi a cikin ah, ta addu'a ta sama yana da da

ya kawo ya tsamo da ya kawo hassan yi kokari ta yi kokari za ka zama kai sai mu shiga karatun yau karatun ya farsuwa ya ba da addu'a ko wani ya harice addu'a ne akwai wanda ya harice addu'a kuma na addu'a na kunga kure mai sanyin zuwa da bismillah wani sati kuma ba su Evet, bismillah. Thank you. in ya ce alhamdulillah sai ya ce mai sai ya kara da ayar su mhm. subhanan lalli subhanan kara da haka. سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفرني إلا أنت فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت نعم من أمين eh magana to ai aka ce kofa ban da ta magana da haka ta wuce ya kai ya yi eh da ya okay sallallahu sai hmm. Hmm. ka bude baki to yi kai yau za mu tashi babu ma ja a fi sifati lizahin rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam babu wanda ya zira magana game da siffa ta ba'a ko bananci na annabi sallallahu alaihi wa sallam yanci ba a kobalanci shine magana ta wasa wadda ba a nuhin zahirinta ka annabi sai yana wasa da sahabbai ne ya faɗi kalmomi wadda ke zahirin in ka fahimce su ba haka yake nufi ba don haka amma game da waɗannan kalmomin ba ya faɗi sai gaskiya duk abin da ya faɗi gaskiya ne sai dai kasance kai baka fahimci abin da ya kalli ba daga baya sai ya bayyana ma sai abu ya koma abin dariya sai abu ya koma abin ban dariya sai fara kawo mana hadisa Anas yace haddathna mahmud ibn gailan mutum wannan domin ya nuna maka yadda annabi sallallahu alaihi wasallam sun sahabbai ne suke so da rayuwa rai dangin goro ta ba karatu ta ba rubutu ko amma dai kakkai shi jiya da aka yi da ya kai kakkai Za zaka wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam jiddin wata kuma yayi miza yayi ba'a magana bi wata yayi ba'a ya kawo dan sakin fuska da far'a domin ya sa mutane su yi dariya kaga wannan shi ake shi ya nuna har yanzu wancan hadisi na makaranta na mutawatir ahzan cewa bai inganta ba annabi sallallahu alaihi kudu cikin damuwa yake ba gaya yakan yi ba'a yakan yi bananci yakan yi magana ta dariya yakan yi magana da ke sa a yi dariya sai dai duk abin da zai faɗi mu kiyaye gaskiya ne kuma yau ma baya halarta wani ya yi ƙarya domin a yi dariya annabi ya ce bone ya tabbata ga wanda ke ba mutane labari ya yi ƙarya domin su yi dariya Zaka ba a kyakkyau labaran karya a gaya mutane domin su yi dariya ba a haka ne za ka amma ana ba'a ana magana ta wasa ana magana da ke sa mutane dariya amma ya kasance abin da aka faɗi gaskiya ne kuma da za mu ji hadisan duka abin da annabi zai faɗi cikinsu su gaskiya ya faɗi Imam إمام الترمذي حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن شريك عن عاصم an ana أنس Maliki مالك رضي Yallahu Anhu. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له جاء النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مع أنس يا ذا الأذنين يا كيما يكون بيو لو كسي ها فوات ذاك لي إيه للي هكا لك أشوف كل بيو غيري ذاك لي يا ما يكون بيو to in ka ce mai kunne biyu sai ji na farko tun da annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗin magana ne bijidde sai ya aza cewa akwai wani abu ne za ka sai ya kasance amma daga baya da ya gane ne kai kuwa kun biyu gare a shi sai abu ya koma su kuma abin da ya kala mahmudun mahmudu bin gaila ya ce kala abu usama ya aliyu mazibu ya annabi ne mai ba'a annabi ne mai wasa su da yaro ne dan karami musamman yaro dan karami an yi mai irin wannan to zai zai zai za abin dariya gare to za mu ji hammanya ma masu manyan shekaru mai kai ga wani hadisi na karshe قال حدثنا حنان بن قال حدثنا وكيع عن شعوبة عن أبي التياح عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخالفنا حتى يقول الأخ لي يا أبا عمير ما فعل النقيب ألا أبو عيسى رحمه الله وفيه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمادح وفيه أنه كنا غلاما صغيرا فقال له يا أبا عمير وفيه أنه لا بأس أن يوتف به الطير ليلعب به وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير لأنه كان له نغير يلعب به فما تفحد الغلام عليه فما دعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا عمير ما فعل النغير إمام الترمذي حدثنا هناد بن السلم قال حدثنا وكيء عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال in kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam la yukhaliduna lalle annabi sai ya kasance yana cuɗanya da mu watan cikin mu yake zama cikin mu yake kai cikin mu yake kawo a cikin mu yake tafiya cikin mu yake sai yake sayarwa cikin mu yake aure cikin mu yake aurarwa la yukhaliduna annabi yana hulda da mu yana hulɗa da mu hatta ya kula li akhin li sagir har ya ce ma wani kane na an karami yace ya aba umair ma fa'ala nugair yace mai ya aba umair ya mai kunya ya baban umair yaro ne karami da aka haifa ana da doko shekaru shin da annabi sallallahu alaihi wasallam zaka dan karami ne amma annabi sai ce ya baban umair ma fa'ala nugair ni dan tsuntsun ka yayi wato yaro yana wasa da tsuntsu kamar da zamu ji tumi zai mun sai tsuntsun ya mutu sai yaro ya aza kuka ce annabi sun san da ya tashi ce mai baban wani yaro dan karami mai wasa da tsuntsu tsuntsu ya mutu kaga iya ka zama dan karami amma na kawo mai baban Umar sai ya duk kowa ga ha ah, wa baban Umar kuma wani yaro dan karami ya baban Umar sai shi ba ya akko kwanci baban kuma ni daga cewa babu baba yau ni baba kan kare kaga ba a ce wata ce da ya ta mai nishadi ne don haka sai arabiya ce ya baban umar ya su ke yi halal halal din su yayi malai ya kana kuka wai ne kuna wasa da shi wani da yayi ma halal sai tsala abu isa sai imamu mutum ya ce wa fiqhu hadha alhadith ina cikin fiqhun wannan hadisi annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana yumazihu cewa annabi na ba'a annabi na wasa ga yayawa yaro karami wasa wa fihi annahu kanna ulaman fagiran ciki ga yayi alkunya ga yaro dan karami fa qala lahu ya aba umar yace mai ya aba umar zaka ba sai mutun ya haihu ba ake mai kunya ana cewa baban wani nana aisha na ce mata ummu abdullahi mahaifiyar abdullahi kuma ba ta taɓa haihuwa ba ga Allah anha don haka yana halatta a wa mutum alkunya yana halatta a wa mutum yaro ƙarami alkunya wanda bai haihu ba da wanda ya yi aure da wanda bai yi aure ba saboda ga annabi san ya ce ya raba umayar wafihi imam tirmidhi yace cikin wannan hadisin akwai cikin abin da ake fahimta annahu la ba'ata an yuqaf sabiyyu khayran yal'ab bihi fa balagi bane a ba yaro dan karami sun tsuye wasa da shi saboda bai saboda ga an yi gaba annabi sallallahu alaihi wasallam bai inkari ba wa inna ma qala lahum nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam saboda annabi sallallahu ya ce mai in ya aba umair ma fa'ala nugair ya ce mai ya kai baban Umar ni kan so sun kai yi لأنه كان له نغيه يلعب به saboda yana da ɗan ƙaramin tsuntsu da yake wasa da shi famata sai tsuntsun mutu fa hazinal gulamu alayhi shi yaro ya shiga damuwa akan haka fa ma zahu nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam sai annabi sallallahu alayhi mai ba'a fa qala ce ya aba umayr ma fa'ala mughayr ya aba umayr ma fa'ala mughayr sai annabi ya ce mai haka kakka zama tufi ga kullun babu kyau ka gare komai aikin da kake yi saboda kai aikin kullun aikin kudi kake ko aikin banka kake ko aikin ko aikin soja kake duba kai annabi sallallahu alaihi shi duk yana yin ayyukan komai da komai shi ayyukan ya kai al'umma gaba ɗaya aljanna ya kai ya samu mata rayuwa mai kyau a duniya har shekaru dubbai da za su zo sannan ya ɗauke ta gaba ɗaya sa ta aljanna amma duk da haka ne yana samun lokacin da yake ba a yake wasa da dariya na shi malamai suka ce ba a da wasa da dariya ba laifi ba ne ya kam ana yi sai dai ka zaɓi wanda ka kawa wani is too serious da baya ba a baya dariya wani baya yi wani in ka yi mai kuma ana zama abin nan ya samu matsala su da ka sai ka zaɓi wanda ya kamata kawa wani ko saboda girma ne ko shekaru ne ko mukami ne al'ada ku kila ba ka ba'a da shi ka kai sai kasance ka kame amma dai ya kasance gaba ɗaya ba ka ba'a to annabi sassalin ya kan yi za ka yin ba'a da yin wasa ba laifi ba ne قال حدثنا عباس بن محمد الزهري قال حدثنا علي بن حسن بن شقيق قال أنبانا عبد الله بن مبارك أن أسامة بن زيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله إنك تتعبنا قال إني لا أقول إلا حقا إمام الترمذي حدثنا عباس بن محمد بن الدوري قال حدثنا علي بن الحسن بن الشقيق قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيد عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله إنك تدائبنا sabai suka ce ya rasulullah Kana yan wasa da mu wata rana qala sai ce inni la aqulu illa haqqa amma ba ni fadin komai sai gaskiya yanzu wanda suka wuce cewa zan odne ni gaskiya ne ko ba gaskiya bane me ne jiyo cewa baban Umar yana halatta a ce baban Umar ni sun sun kai yayi ana tambaya ki gaba babu ƙarya cikin magana kaga yayi da yara ko to yana yi da manya ma ga yanan tafi bismillah قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خالد خالد بن عبد الله عن حميد عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني حامل فعلى ولد ناقة فقال يا رسول الله ما اصنع بولد الناقة فقال صلى الله عليه وسلم وهل تلد الابل الا النوق إمام الترمذي يسكي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حميد عن أنس بن مالك أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك ونمتون ya zo yana neman annabi sallallahu ya aza shi bisa raƙuni a je wajen yaƙi mutane suna zuwa in ba su da raƙumai zuwa ya iske a aza su wala alal labina Iza ma atawka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alai kaga sai suna zuwa suna neman cewa ai aza su bisa abin hawa a tafi zaka wannan yanzu yana neman annabi sallallahu alaihi wasallam ya ban da abin hawa akwai abin da za ka mun min fa qala sai annabi ya ce inni hamiluka ala waladina ka zan doke ka zan aza ka akan dan ɗan taguwa Ɗan raƙuma dan taguwa qala sai yace fa qala sai ya rasulullah ma asna'u bi waladina ka ya rasulullah ni zan yi da dan kuma ni da zan tafi wajen yaki dike ta tafiya bai nisa fa sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sai ce wa hal talidu al-ibla illa an-nuk miki hawar rakumai ba sabuwa ba don rakumi da kakari ko shekara ta ɗari ɗan rakuma ne su ne za a raka mita ɗan rakuma daga yake ɗan rakuma shi teku ya ci ɗan ƙarami aka ne da ake ɗa da zai ta ai ko ni ke ba ta tsara uwa da kun ga gaskiya ce amma ya faɗe ka da yadda zahiri zai wani fahimci ya fahimci wani abu haka to wannan shi ake ce ma miza shi ake ce ma ba'a shi ake ce ma bananci kun ga ya yi da yaro yanzu kuma ya yi da babba to wata ran wuce magana ma har ta aiki yana yi da wasa da dariya da wasu kamar da zamu ji bismillah قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية كان فوه ظاهرا وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ظاهرا باديتنا ونحن حاضرون وكان صلى الله عليه وسلم يحبه وكان رجلا ذميما فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه فاهتبنه من خلفه وهو لا يبصره فقال من هذا أرسلني فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لا يعلم ما ألصق ظهره مثل النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه فجعل النبي فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري هذا العبد فقال يا رسول الله إذا والله تجدني كاسدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن عند الله لست بكاسد أو قال أنت عند الله غالب إمام الترمذي يقول حدثنا إساق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا cewa ko wani mutum رضي الله عنه radiyallahu anhu قوي mutanen زاهر حقا zahiru haka a قوي cikin mutanen ƙauye ka taba shi ba ta hadisi ya kuma daga ƙauye yake zuwa ya zo inda annabi sallallahu alaihi wasallam shi mutumin ƙauye ne zuwa yake inda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya zamna inda shi ɗan kwanaki ya tashi ya koma wa kana yahdi ila nabi sallallahu alaihi wasallam hadiya min albadiya ya kasance in zai zuwa daga ƙauye sai ya zo ma annabi sallallahu da kyauta ya zo mai da kayan kyauta na ƙauye ya zo mai da tsaraba daga ƙauye sallallahu alaihi wa sallam arada an yakhruja idan yana son ya fita ya koma kawai shi kuma sai annabi ya bashi سأنا ya koma da shi kaga an yi daidai ko annabi sallallahu alaihi wasallam yana karɓar kyauta ya bada tukucin da ya fi kyautar don haka ya zo mai daga kawai ya zo mai da abin da ya zo mai shi ma ya ya bashi inda tashi tafiya ya bashi ya tafi da shi a wata wani ya kawo mai sai ya bashi sai ce dan wanda abin da ni kawo sai ce abin da wannan ya abin da ka kawo wata sun suka kawo na ba su hira da abin nan sai wasu suka mai da shi sana'a sai sai za ka iya kawo za ka duk lokacin da dama ta samu sai wani ya yi amfani da ita istiglalin ta ya yi ya yi nata wani shi ka bata ma wasu gaba ɗaya wata sai a rashe wata wani kowa saboda an ce kowa ya ɗauki ɗaya ɗaya shi zai ɗauki biyu sai a ce tutun an gane biyu aka ɗauka wasu za mu duk a rufe a daina don haka wannan abin al'ada ce wadda har yanzu ana yin ta ko in mutum zai zo kuna da yan uwa a gari da kawai sai kawo albasa da kaza da kaza iya tashi kuma shi kuma sai a bashi kuɗi sai kowa da da da kauye ya kawo tuwayi oke ya tashi kuma sai a bashi tuwayi <laughs> ya tashi kuma sai a bashi tuwayi kaga wani a ce daidai ne al'ada ce mai kyau ana yin ta lokaci annabi sallallahu alaihi ana yin ta gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ga zahirin zai zo sai ya zo da kyauta in an yi tashi ya shi kuma annabi sai ya mai tanadi sai ya tafi da shi فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم inna zahiran badiyatuna wa nahnu hadiruhu zahiru da kuke gani shi a kauyen mu ne in muka yi marmarin wani abin kauye sai ya kawo mana sai mu tiga mu kauye sai mu tiga kayan kawai tare da mu shi ma in yi marmarin birni sai ya to inda muke sai ya a shera da gida a birni kaga duk wannan abu ne mai faranta mai mai nuna cewa annabi sallallahu yana so ne to ga abin da ya auku da su wata rana wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbu annabi sallallahu ya kasance yana so lai wa kana rajulan jamiman shi zalimu ya kasance mutum ne wanda an fi shi kyau to ko da an fi shi kyau annabi sallallahu yana so ne inna allah la yanzuru ila suwarikum wala ila walakin innama yanzuru ila qulubikum wa wa amalikum Allah baya giba zuwa ga kyawun jikinku ko kuma me ko ga jikinku Allah yana diba ne zuwa zukatanku da ayyukanku sun haka shi zahiru mutum ne wanda an fi shi kyau to ni kawo magana an fi shi kyau abin da kawo magana an fi shi kyau saboda abin da annabi zai mai nan gaba da maganar da ya yi sai ka haɗa su ka yi katar da jumla فأتاه yau صلى wa huwa ya bi ku mata abu. sai wata annabi ya biyo inda shi yana sai da kaya ne ya kasa kaya yana sai suwa fahtabarahu min khalfihi sai annabi ya kama shi ta bayanai wa huwa la yusiruhu bai gari ne kamar ka zo kai tun ka wuce mai ido ka ce ka gane wani kowaye ne zaka yanzu ta baya ya kama shi bai gari ne bai juyowa ya gadai annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan wasa da mutane wannan tana kara mai so yanzu kun san girma kala-kala ne ko amma ba ku shakka ba sai na gaya muku babu wanda ya kai na annabi ta wasan da cikin mutane ba ku wanda ya kai wani abu yanzu in sarkin garin ku yana ta girma ne wanda an san kido Allah da ta gida kai kai girma ka faduwa ya kai kun san saboda me saboda girma ne irin wanda ka faduwa ne zai da yawa amma annabi sallallahu alaihi wasallam kuka ji kun ƙara so ne wata ran ya zo cikin suna abi wuda ya fito daga masalla ya hito an kira sallah sai fita yana zagaya yana zagaya akwai sai ga wani na fida akuya sai ga zai lalata fata sai ce kai ba haka ka fida akuya ba sai sa hannu ne tsakanin fata da nama ya fara bugawa sai sarce sai ce kaga yadda ake yi na to wanda kaga sai kara mai girma amma ya ce sai na da akwai yi, ya ya kuka Yana na kudin da ne da ba ila Allah wa ila to saboda girman ai ba ɗaya ne ko amma anan zuzan da an faɗi sai a ji cewa girman ya ƙaru zaka ci annabi ya kama shi ta baya wa huwa la yusiruhu baya ganin annabi zaka ka san wanda ya kama shi ta baya ba faƙala ta ce man haza wani na ya rike ni an sun ni takanni mana karɓe ni faltafata sai ya juya sai annabi ya kai da yake juya fa na annabi sallallahu alaihi wa sallam sai gane annabi sallallahu alaihi wa sallam ne faja'ala la ya'lu ma qad saqa zahrahu bi sadri annabi sallallahu alaihi wa sallam hina arafahu sai kasance zuga sai ya jaye ne daga gaban annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya azama annabi gaba ne na bai ne haka ina ta sakanni jaye tsara da annabi ne sai zama ne sai kasance a shi a yau wuri kwarai ne eh sallallahu alaihi wa sallam haka yake yi mutane ne suna so ne waje ala nabi sallallahu alaihi wa sallam ya golo sai annabi sun sai dinga cewa man yashtari hada al-ab wa zai sai wannan bawa ga bawa kasuwa ce wa zai sai bawa ne kuma bawa bane in kullum in kullum man fis samawati wal ardi illa ati rahmani kaga bawa ne ai ko ba ka babu kai da ce wa zai sai bawa ga bawa wa zai sai faƙala sai ya ce ya rasulallah kaga ce mai bawa ba wulaƙanta shi ba da duk kalma ce da ƙara mai so shi da ya ɗauki abin da cewa kamar kaza za mu biya sai an da sai ƙara sa mai farin cikin da mai girma mai kun ga aicewa bawa yana nuna ƙarami ne ko ƙarami tun da bawa bai kai da ba amma ka kada sai ce ya Allah idan wallahi ta kafidan duni kafidan wallahi in sai sun za ka yi annabi da arhaza a sayi ban da tsada ai wannan shine sa kawo kada da nima an fi shi kyau ya ce ayin bawa niki za a ce ai da arhaza a sai ban da tsada faƙalar nabi sallallahu alaihi wa sallam ta annabi sassa ya ce mai lakin inda Allah lasta bi kaside sai dai inda Allah kai ba mai arha kake ba yanzu wata daraja ta kai yanzu kowane mu zai so a ce mai haka kowane mai tsada ko cikin sahabbai kowa zai so annabi sassa ya ce mai na ce mai kai inda Allah ba mai arha kake ba wata haɗin da Allah yana da matsayi shi wannan da annabi sallallahu alaihi wa sallam ke wasa da shi inda Allah yana da matsayin da ba bai aka ba ne au ko ce mai anta inda Allah zalim kai inda Allah mun tsada kake ki muke ke tsammanin wanda adda tsada inda Allah kaga wanda adda tsada inda Allah manya ne, yan jannatul ke ne, su ne masu tsada inda Allah wani koyon da mutane bai da tsada <laughs> to kaga annabi sai na wasa da ba'a ta sahabbai ne ta magana wata ran yana yin ta wasa ma ta aiki data da ta ta auku tsakani ne wata ran da yara wata ran da manya ma duk yana yi قاعد وتسوه حدثنا عبد قال حدثنا عبد الله بن حميد عبد بن حميد قال حدثنا مصعب بن كتاب قال حدثنا المبارك بن فضالة أبي الحسن قال أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله قل الله أن يدخل الجنة فقال يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز قال فولت فولت تبكي وقال أخبرها أنها لا تدخلها لا تدخلها وهي عجوز إن الله تعالى يقول إنا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن أبكارا عربا أترابا إمام الترمذي حدثنا أبو بن أبو بن حميد قال حدثنا أبو بن المقدام قال حدثنا المبارك بن الفضالة فضال عن الحسن قال أتت أجوز إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونهنا تكن مراسيل حسن حسن بن أبي الحسن البصري ونهنا تكن مراسيل إنشي amma an same shi ta wasu hanyoyi daga anas cewa ya rawaito shi ne daga anas bin malik don haka hadisin ya zama hadisi eh, wanda yake a atat ajuzun ila na sallallahu alaihi wasallam wata tsohuwa ta zo inda annabi sallallahu alaihi wasallam fa qalat tace ya a ud'u allah an yudkhilani Ta ce ya manzo Allah kai addu'a Allah ya sa ni aljanna kai min addu'a Allah ya sa ni aljanna faƙala sai annabi ya ce ya umma fulan ya ce mama wani innal jannata la tadkhuluha a aljanna ai tsohuwa ba ta shiga aljanna tsohuwa ba ta shiga kala sai an zace fa wallak tabki sai ta juya tana ta kuka ta daga an yi ta gina ta tsoho shi gida da ita da aljanna ba ta shiga Faƙala ta gaya ma annabi tana kuka sai ce akhbiruha annaha la tadkhuluha wa hiya juzun. ku gaya mata cewa ba ta shiga ta tana tsohuwa sai an maida ita yarinya kaga ta ce inna Allah ta'ala ya qulu ai Allah yana cewa inna ansha'nahum la insha'a mu mun kai tanadin su tanadi mun kai musu halitta ta musamman matan aljanna hunna abkara da muka sanya su budare urban atraba masu tsananin soyuwa ga mazajen su kun masu tun shekaru shekara 33 kenan don kowa ba za ta shiga ba aka ita za a mai shi yarinya a sata aljanna kaga maganar da ya faɗi gaskiya ne kuma da a zahirinta sai kasance an fahimce ta ba haka ba kuma wannan shine ba'anci shine bananci shine wasa da yake halatta a yi da magana amma ba mutum yake karya ya faɗi ba don dai a yi dariya game da comedian suka yi baya halatta baya halatta azaba ce da body mutum ya tara mutane don ƙi su yi dariya ya kirkiri labarin ƙarya ya gaya mutu su yi ta dariya ba a haka amma annabi sallallahu yakan yi labari da sabon shi yakan yi musu wasa ƙananan su da manyan su yakan yi wasa ta zance yakan yi wasa ta aiki amma duk abin da ya faɗi gaskiya ne baya faɗin ƙarya باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريف على كلام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قيل لها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يمثل بشيء من الشعر قالت كان كان يتمثل بالشعر بن رواحة ويتمثل بقوله ويأتيك بالأخبار من لم تزودي yace babu ma jaa fi sifati kalami rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fi shi'ri babu yanzu zina magana game da siffan magana annabi sallallahu a waka wata annabi yana waka ga Allah yace wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu Allah ce ba mu koya mai waka ba kuma waka ba ka kamata ba. ba din ne ka waka ba to yanzu talhisin abin da zamu karanta mun karanta zamu karanta wasu hadisai da za su wuce annabi ya karanta baitin waka to ɗaya daga cikin fassarorin da mallamai suka bai ko dai ya zan waka ta wani mawaƙi ce sananne ya karanta don haka in wani waƙi ya yi waka ka zo ka karanta wani abu shi ba zama mawaƙi ba ko ka zama mawaƙi da yanzu dinnan nan suna za mu karanta da zumun zan mawaƙa ka ba mawaka muke ba na ɗaya kenan na biyu cikin fassara da malamai suka bai akwai cewa wani baitin baya kasuwa watan bai cika ka'idodi na waka ba yan adashi akan ka'idodi na waka to sai zan bai cika ka'idodi yayi kama da waka amma ba waka bane kaga asali kenan ai wannan kaulin ba ai waka ba wasu malamai suka ce a'a wata ran yakan yi baiti daya yakan yi baiti daya wani baiti ne wanda wani yayi sai ya cire wata kalma ya sa wata kama can nabiyyu la kadhib an tabdu abdul mutallib sai canza shi ce anan nabiyyu la kadhib mun fahimta ko sai zan wata waka ce ta wani sai ya tsoce sai ya sa ya ɗauki wata kalima ya sa wasu malamai suka ce ko da ya yi baiti ɗaya to ba za a ce mai mawaƙi ba yanzu mutum ne yana da riga sai riga ta ce ce nan kawai sai samu abin ya ɗinke shi kira zama tela ce wani tela ga tela ce sai ƙara tela cikin suna ne ba tela ba mutum ne wani bulon gida ne ya fashe sai ɗauki siminti ya cahe cikin sai ta cikin cv ne building engineer a ya zama civil ya zama ko ba ko ya kace ga makon gini kuke so ku je gidan wani tun daga na ya cahe ba mawaki ba in kai abu guda wanda mutane sun saba yi to kai ba a ce ba a kiran ka wannan zaka don ya yi daidai guda na waka har yanzu bai zama mai bai zama mawaki ba sannan ita waka shi wake idan bai haɗu da kiɗi ba waka wadda ba ta haɗu da kiɗi ba ba ta haɗu da guduwi ba ba ta haɗu da kalimomi na saƙon Allah ba ba ta da laifi ba wani babban abu bare wanda ake yabo amma dai ina fata ku fahimta hukuncin waka waka wadda ba ta haɗu da kiɗi ba ba ta haɗu da guduwi wuce iyaka ba ko wake ce ta haɗu da wuce iyaka ɗauki wani a ba shi siffar Allah a ɗauki wani a ba shi siffar annabi sallallahu alaihi wasallam a bashi matsayin annabi a ba shi matsayin Allah bata hada da wannan ba Ba ta haɗa da kalimomi na sabon Allah ba da kira zuwa ga alfasha to ba ta da laifi amma dai ba babban abu bace don shi Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma annamnahu shi'ra wa ma yan bage lahu waka ba su dace da shi ba sannan cikin sahabbai manya manya gaba ɗaya ba arwaci suna waka ba arwaci sai na abubakar yana waka ba sai na umar yana waka sai na usman yana waka sai dina ali yana waka duk manya ba arwaci suna waka ba amma arwaci irin su hassan irin su labi wanda yake sahabbai ne su ma kuma da waka ba ta halatta da annabi bai bari suka yi ba tana halatta ya bari suka yi cikin masallacin madina cikin masallacin makka suka yi ta to amma dai ba a kata abudi ba ce ba ita ce mafi tsarkin ibada ba amma ita ma ana waƙa annabi ana waƙa ilimi ana waƙa wani abu kai ana waƙa noma waƙa kasuwanci duk ba ta da laifi ya kasance ai wa'annan waƙoƙin waƙa yabon mutum wanda babu wuce iyaka duk ana yi amma dai ba wata babbar ibada ba ce to haka za mu ji yanzu bai cikin da annabi sai karanta na waƙa آه إمام الترمذي حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن المقدام بن شريك عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لنا عائشة الله يجري استتشي قيل لها أنت متى هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر النبي صلى الله عليه وسلم كان غير ولا أبو نواقع أنت قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم يافت ولا أبو نواقع قالت كان يتمثل بشعر بن رواها يا كسن كان غير واقع عبد الله بن رواها Abdullahi bin Rawaha ya kasance mawaki ne cikin mutanen Madina musamman cikin kabilar Khazraj. Yana cikin wanda suka fara musulunta cikin mutanen Madina. Ya musulunta tun maka ya Annabi sallallahu alaihi hijira ya dawo Madina. Suka musulunta ya zo Madina yana yawan waka saboda sun yi shahada musa hadisi sananne ne ana ta karanta shi. To cikin abin da yake cewa wa yatika bil afari man lam tudawidi yana karanta wannan baiti satubdi lakal ayyamu ma kunta jahilan ويأتيك بالأخبار من لم تزوده ويأتيك بالأخبار من لم تبئ له بتمام ولم تدرب له بموئد haka haka Abdullah bin Rawaha yake cewa satubdi lakal ayyamu ma kunta jahila yau da gobe shi in zaka je consultation da doctor sai ka biya ka samu ganin doctor sai ka layi amma labari da aka kama a majalisar kurkowa kawai kana zamne kawai kai kun ji abin da aka yi can to shine yace duniya za koya maka abin da ka jahilta yau da gobe wanda babu shi cikin littafi sai an ce karfe takwas kayan alƙawari karfe takwas za ka fita ka shirya ka yi komi ka yi wanki ka shi a kana zan bayan asuba ana kawo wuta sai ka yi guga ana abubuwa da yawa da baka sani ba yau da gobe duniya makaranta kenan za ka koya ma mutane da yawa suna sanin abubuwa saboda shekarunsu ba saboda sun karanta cikin cikin isa ga kowane irin kabilan mutane kowane min nau'in mutane yau da gobe ya da bai kawo wannan baiti yace wa yakika bil akhbari man lam tuzawwidi wanda baka ba baka ba zuri ba ma zai kawo maka labarai wa yakika bil akhbari man lam tuzawwidi dai قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن وهدي قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الله عن عبد الملك بن عمير قال حدثنا ابو سلمة قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الملك بن أمير قال حدثنا أبو سلمة أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna asdaqa kalimatin qala hashair mafi gaskiyar kalima da mai waka ya faɗi kalimatu labe shine qala hashair kalimatu labe shine kalimar da labe ya faɗi Ya ce ala kullu shay'in ma kana Allah wa kullu na'imin la mahalata za'ilu duk ni'imar da ka gani wata gushewa da kai babu makawa in ta rayuwa ce sai ta gushe ya zan ka mutu in ta lahiya ce sai ta gushe an ganka baka da lafiya in ta kurciya ce sai an ganka ka tsufa in ta dukiya ce sai an ganka ka mutu kudin sun baka gobe ka talauce babu su duk wata ni'ima da ka sani sai za ta ga kullu unatin sofa tadkhulu bainahum kuma ko wadanne mutane da sannu za ta shiga tsakanin su duwai hiyatun wata mutuwa ta tasawwu min hal alamilu wadda ke sa farta su kasance asfar su kasance yalo ya kasance da ana ganin kalima eh, amma yan ce kalima a shari'a mafi yawa ƙorani da hadisi tana nufin jimla kamila jumla kamilalla ita ce yi alakita cikin suratul kahafi farko farko sai ya ce hmm? kahin wannan ayat shafin farko ayat ƙarshe inda inda suwa take إذا قدر حوجك استحيل وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا هذا من سكتي اتخذ الله ولدا الله يتمي ما لهم به من علم ولا لآبائهم تتمي كبر بي مكي قصير أبنى ما يواقع يكشي وانا الكلمة وانا اللبيد لبيد واي لبيد شاعر ne ko mawaki ne cikin mawakan daga baya amma ya zama rashi ibn hajar cikin al'isa ba ce aina labedo ya ce na kosa da rayuwa da tsawonta da ciwon da mutane ke wa ina labedo da mutane ke tambaya ina labedo ina labedo ana tambaya ta hanyar zo yana nan ya yi shekara ɗari da wani abu yana rayuwa amma da musulunci ya zo sai karɓi musulunci sai ya yi musulunci na kwarai sai anas anas ne shi hali hadisa abu hurara sai ya ce wa kada umayyatu abu uh, abisulti an musulun umayya bin abisulti shi ma ya so ya yi kusa musulunta umayya bin abisulti shi ma mawaki ne wanda ke waƙoƙi ne suna da kyau suna da tauhidi saboda me umayya bin abisulti ya so daga ta'if yan ta'if ba a waƙa da yawa saboda bai saboda ba a yakuna amma na gaya muku yaki waka tana da alaka da yaki inda ake yaki makami ne da ake na yaki za ka shi ya fito inda ba a yaki za ka ba a waka amma sai zai shi na waka baba ne yana waka to sai zai na da wayewa ya tafi sauran mawaka ya yi tafiya ya je faris ya je rum ya je wajen faris ya je ya je iraki bai tsaya nan makka madina ba bai tsaya jaziratul arab ba ya fita sai ya haɗu da ahlul kitabi sai haɗu da yahudawa ya zamna da su ya haɗu da masu bautar wuta ya zamna da su ya haɗu da nasara ya zamna da su sai ya gana da yanzu wata nau'in wayewa a nau'in wayewa ce ko da ya dawo ɗa'is sai ya tabbatar da sai ya tabbatar da za a aiko annabi har ya karanta littafin ahlul kitabi yake za a aiko annabi na ƙarshen zamani kuma annabin ga sifofi ne ga sifofi ne ya tabbata za a aiko shi kuma ga abin da ya karanta na littafai shi ba balarabe ne ba ahlul kitabi ne shi balarabe ne amma bai bautar gunki shi ya ce kada umayya kada umayya ta bi abi sun an yuslim ya ce sai musulunta abu kaɗan ya hana mai musulunta ka sai sun za a aiko annabin ƙarshen zamani amma sai tsammanin shi ne annabi. matsalar da ya samu sai tsammanin shi ne annabi har ya kasance kuma mutanen garin su musamman matan garin su shi ne mai tsammanin ya aiko annabin shi ne bai shi ka yawan faɗin za a aiko annabin ya zo cikin jahilai shi tsaye ce da haske ya karanta kawai ya karanta injila ya zauna da suwa ne ya zauna da suwa ne ana taka taka aiko annabi cikin banu hashim ba aiko cikin su ba cikin um, sai damuwa ta kama shi sai yake musulunta wata tabaduwa da Abu Sufyan Abu Sufyan ya mai magana musulunci sai ce ya zan yi da mutane da suke azami ne kuma yanzu a ce na na bi kauya bana da ya hana musulunta amma wako ne tauhidi a ciki waƙoƙi ne ba irin waƙoƙin ba bane da adda bautar gunki shi waƙoƙi ne babu bautar gunki cikin waƙoƙi ne akwai Allah ya halicci sama an halicci ƙasa saboda ya ɗauko daga hasken littafin ahlul kitabi kun san duk littafin da Allah ya sauka suwa ko da an canza sai ka samu asali na bauta Allah ya kasance suna magana game da Allah suna magana game da abin bauta daya sannan daga baya sai a samu wasu an ƙara an rage an yi wasu abubuwa zaka shi Abu Hurairah ce wa kada Umayya ibn Abi Sult ko kuma Annabi yace zuwa da hadisi kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace Umayya bin Abi Sult yayi sai musulunta amma dai bai musulunta ba حدثنا محمد بن قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الأثر بن قيس عن جندب بن سفيان البجلي قال أصاب حجر أصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدميت فقال هل أنت إلا أصب أن دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي yanzu mun ji waɗancan dukkaninsu waɗancan dukkaninsu kaga waka ce ta farko ta abla bin rawaha kuma gadin baiti annabi ya kawo ta biyu kuma talabi ita ma gadin baiti annabi sallallahu alaihi ya kawo إمام الترمذي حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شوبة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان قال أصاب حجر الأسبوع رسول الله صلى الله عليه وسلم dutse ya samu farcin annabi sallallahu alaihi ana yaki sai dutse ya samu farcin annabi sallallahu alaihi wasallam fadan ya sai dutse yayi jini faqala sai annabi sai yace sai farcin yayi jini faqala sai annabi sai yace hal anti illa usbu'in in kace dam yatbaki ya tashi ka gan ba watsa ba in kace da miti to yanzu ya zama ta zama waka wa fi sabilillahi ma to in kai haka ta zama waka zaka duk abin da mai ke so da shi shi na zama waka yana Za ya ga danganta da aka karanta sai ce hal anti illa uzbutun daliti ke fa ba komai ke ba sai farce ne da ke yi jini wasu ana cire musu hannu wasu ana cire musu kai wasu ana cire musu kafa ke ba komai wani farce ne da ke yi jini wa fi sabilillahi malaki kuma ba hanyar neman kuɗi ne hanyar neman ɗaukar kalmar Allah ne abin da ya same ki wata kama annabi na magana da farce yana gaya mata ba komi bane fa wannan jini ne ya fito <laughs> jini ne ya fito kuma wajen ɗaukar kalmar Allah ne ba wani abu ba so ba eh, kaga wannan wannan wanda ya wannan za a ce yayi waka da an ce jamiyar to shi ke nan baitin ya kare da farko malaki za a ce za ka sai kasance baitin ya baitin ya kare haddasa muhammadu bashir قال حدثنا ابن ابي عمره قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس عن جندب بن عبد الله البجلي نحوه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان الثوري قال أنبأنا أبو سهاب عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال لنا قال لنا رجل أفرتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة فقال لا والله ما ولى رسول الله ولكن ولى فرعان الناس تلقتهم هوازن بن حوازن بن نبل ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بعرته وابو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب اخذ بلجامها اخذ بلجامها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انا النبي ولا كذب انا ابن عبد المطلب طيب إمام التيمي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان الثوري قال أنبأنا أبو إسحاق عن البراء بن ادم Ƙala qala lana rajulun bara bin azib ce wani mutum yace mana mu sahabbai yana magana da ni. sai ce a afarartum an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya aba umara aba umara shine bara bin azib yace ya kai abu umara ya kai abu umara kun gudu kun ba annabi sallallahu alaihi wasallam ne da aka yi yakin hunain da aka yi yakin hunayi aka ce wasu sun zo hawazin sun zo sun yi halbi sun tarwatsa ku kuka gudu kuka ba annabi da alaihi wasallam fa qala sai ce la wallahi ce a ba yi haka ba ma wallahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ta alaihi wasallam bai juya ba walakin wallahi anun nasu sai dai masu sauri cikin mutane sun juya talaqatuhum hawazin bin nabl kabilar hawazin suka dinga tarbunsu da kibau suna halba musu kibau sai suka juya suka koma wa yau mahunenin iz ajabatkum kasaratukum ko falam tuguni ankum shay'a to lokacin ne da suka ga cewa suka ce al-yawma al-yawma lam nughlab min illa suka ce yau ba za a rinjaye mu da mu muna ɗan ƙanana shine sai Allah ya ce da ranar Hunain lokacin da yawan ku ya burge sun ga sun je badar sun je uhudu suna ɗan kaɗan yanzu sun yi yawa suka ce yau kai in yawa ne ba a gwada muna yawa sai Allah ya sun samu nasara ta sun samu na inda ba su da yawa yau suna da yawa sai yawan suka wace domin Allah ya nuna musu nasara da gare shi ne to shine wanda ke tambayar ah, Abara bin Azib ya ce gudu kuka yi kuka ba annabi ranar ya ce wallahi ba mu yi gudu ba sai dai Qur'anun nasu sun wuce sun tafi saboda hawazin sun ci jefa musu kibau wa rasulullahi sallallahu ala baglati annabi sallallahu alaihi wasallam alfadari ne wa abu sufyan ibn al-harith ibn abd al-muttalib dan uwan annabi da ake cewa abu sufyan dan uwa ne wanda kakar su daya dan dan al-harith dan dan uwan mahaifin shi shi kuma yana jayi akhudun bil jami'a yana kai jayi da lizaminta wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu yana cewa domin ya nuna bajinta ce da jarumta ce wanda bai sanni ba ya sanni anan nabiyyu la kadhib ni ne annabin ba ƙarya ba ina masu harji ku zo gani ni ne annabin ni za ku tabawa anabnu abdul muttalib ni ne dan dan abdul muttalib nisa bace dana abdullahi ba saboda an fi sanin abdul muttalib abdullahi ya rasu yana karami ko ya rasu annabi na ciki ya rasu yana yana karami amma abdul muttalib shi kowa ya san shi ya tsuwa ya raba sun san shi fa'id a fa'id ba a san abdullahi ba amma an san abdul muttalib sai jingina kai dai gare shi yace anan nabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib ni ne annabi ba ƙarya ba ba da ƙarya ne zo kun ba ƙarya ake ba ni ne annabi ni ne dan abdul muttalib ku zo duk abinda za ku yi ku zo gani kuma ya kasance sun tsorata ya kasance ba samu nasara ba iska ya wace su suka samu suka fashal kun ga dai nan annabi sallallahu ya yi wannan baiti dai قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وابن رواها ينشئ بين يديه وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيلي اليوم ندلككم على تنزيله ضربا يزيل لها مع مكيله ويزهل الخليل عن خليله فقال عمر رضي الله عنه يا ابن رواها بين يدي رسول الله وفي حرم الله تقول الشعر فقال صلى الله عليه وسلم خل عنه يا عمر فلهي أسرع فيهم من نبث النبذ طيب إمام الترمذي حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في أمة القضاء شو النبي صلى الله عليه وسلم يشق مكة تبدأ أكي أمة القضاء شكاتنا وأكي أمة القضاء نعم شكاتنا ba ta tara ba ba ko al'auɗaya eh, shekara ta bakwai shekara ta bakwai A na sassar ya shiga makka lokacin da kan jin wabnu rawaha yunshiku bai ne dai abdullahi rawa ha yana waka yana tafiya gaban annabi sallallahu wa huwa yaqulu yana cewa khallu banil an sabeli ya ku yanka ya ku ya kuma ba annabi hanya <laughs> ya ce musu al buri bukun alatan tanzilihi yau za mu buge ku akan abin da aka saukar mai duk wanda ya wasa akan qur'ani yau za mu buge shi ba bugun wasa ba fa darban yuzilul hama an A bugu wanda zai tafiyar da kai da inda yake baccin rana inda kake azakar kana baccin rana ba kuma azakar kanka za a tafi da kan za a wuce da shi wayu bilul khalila an ne wanda zai shagaltar da masoyi ga masoyi ne don haka yau za mu raba ku da masoyanku za ku ban matanku za ku eh, lahira faɗin haka فقال له عمر سيدنا عمر يتم عبد الله بن رواحه يا ابن رواحه يا كي عبد الله بن رواحه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل كمان النبي صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله في حرم الله مكه لكن الله تقول الشيء كك واقع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل الزوجة خل أنه يا عمر عليش يا عمر فلا هي أسرعه fihim min mabhin nabli wannan waka ta yi musu zafi akan ruwan kibau idan suke jin zafin yana faɗin musu ya ku ya kare ku da kauda ya yi ya yi adiga suka buɗe kibau suka ce wa'anda ne suka waɗe wa'anda ne suka kora waɗanda ne suka hana mushi ruwa su yi umra ta hudabiya wa'anda ne ga su sun zo sun yi ƙarfi na cewa ku jaye ku a yanki wuyan jahilin ku fara ko jahilin kina bi amwalikum wa alsinatikum da eh, ana jihadi da halshi da aka wannan jihadin halshi ne ke ci annabi ce wannan ya fi musu tauyi akan haka inda ga bin rawaha yana shi wani hadisi akwai fiqh da yawa na farko halittin yin waka na biyu halittin yin waka a masallacin makka na uku halittin yin waka a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ciki ne akwai cewa waka ba babban abu bane sanannen inda sahabbai da shi umar ka cewa idan qur'ani ya karanta umar na ce mai idan da karanta qur'ani da salati ya umar ya ce mai cikin karanta waka cikin masallacin makka wata annabi bai koya musu waka babban abu bace da ake karantawa da haka umar yana mata waka a cikin masallacin makka wannan yana nuna cewa eh eh hasan wannan yana nuna cewa ita waka ba wani babban abu bane da annabi sun sai koya musu bai nuna musu girmanta sai sai da umar ke ke mamakin haka sai haddasa akwai lokaci da da hudu mun kawara da arba'in da hudu sau na sun kira yau zai tsawo rashi babu tsaya ina ta bayani akwai yana shiga wannan ma mun yi su duk mai cewa قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريف عن سماك بن حرب عن جابر بن سمره قال جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت وربما تبسم معه إمام إمام إمام الترمذي حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة yace na gamna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi so dari wa kana ashabuhu yatanashu shaduna Shira, sahabbai ne sun kasance suna rera waka wai ka za ka nuna ashiya min amul jahiliya suna tuno wasu abubuwa da suka auku lokacin jahiliya wa huwa sakitun annabi na shi wa rubbama tabassama ma'ahu wani lokaci ma yana musu mamushi suna yi kaga ya nuna cewa ba ba haram bane kenan yana halatta ayi waka na gaya wakar da bata da kiɗi bata da guluwi wuce iyaka bata da abubuwan da ke jawo haramun da sauransu قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد على كل شيء ما حر الله باطل قال حدثنا عمرو بن عمرو يا وشيكو قال حدثنا عمرو بن مليع قال حدثنا مروان بن معاويه عن عبد عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شريك عن ابيه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فانشدته 100 قافيه من قول اميه بن ابي السلفي الثقفي كلما انشدته بيتا قال لي النبي صلى الله عليه وسلم حتى انشدته 100 100 يعني بيتا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كاد ليسلم إمام الترمذي يقول حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا مروان بن معاوية عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن رشيد عن أبيه قال كنت رفق النبي صلى الله عليه وسلم yace na kasance in ji Rashid radiyallahu anhu Sharif radiyallahu anhu na kasance bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauko ni abin hawa fa an shattuhu mi atasafiyatin min qawli Umayya bin Abi Sulth asfaqati sai ne yi mai baiti 100 cikin waƙar Umayya bin Abi Sulth ya bin abisu shine wanda ba ku labari da za a faɗa fi yankin mutanen baya ko kullama an shaftuhu baitin duk lokacin da karanta wani baiti qala li annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sai ce hi kawani kawani hatta an shaftuhu mi'atan يعني بيتا أني ما بيتي دعي فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبكي da كاد ليسلم ترى كأي مسلم Musulunta. ga yawa waƙoƙi da ji akwai tauhidi akwai sanin Allah akwai sanin halittar sama da ƙasa akwai sanin abubuwa wanda suke cikin littattafan da aka sauka suwa daga sama amma bai musulunta ba kuma hasara ta hana mai musulunta eh, eh, قال حدثنا إسماعيل بن موسى الخضاري وعن ابن حجر والمعنى واحد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لحسان بن ثابت منبرا في المجلس يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال يناكح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله يؤيد حسان بالروح بروح القدس ما يناكح أو يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام الترمذي حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري وعلي بن حجر والمعنى واحد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد شيء مسلم بهذا المعنى واحد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة تبر شيء مسلم هذا قوك أي ديال قضاء التسكي قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان بن ثابت منبرا النبي صلى الله عليه وسلم كان أذى حسان بن ثابت منبر في المسجد أشكي مسلاتي ya kumu alaihi ka'iman ya tsaya bisa mimbarin tsaye yufahu a rasulullah sallallahu yana fadin abubuwa alfahari na annabi sallallahu ga shawa da sauran labacewa shi yayi kaza shi tawo da kaza au qala ko ta yunafihu a rasulullah yana kariyan ma annabi sallallahu Waya yaqulu yana sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu ya ce inna inna allaha yu'ayyidu bi ruhil qudus Allah yana taimakon Hassan da ruhul qudus shine mala'ika jibrilu ma yunasib duk lokacin da kasance yana yi kariya Allah yana yana yana yana taimako ne da mala'ika jibril yana kama mai au yufaqiru a rasulullahi ko kuma lokacin da yake faɗin wasu abubuwa na alfahari wanda annabi ya fi ya fi shawa ya fi mushrikan makka ya fi ahlul baiki da su sai malaika jimu na taimaka mai don shi wata ran lokacin na umar da ya ga Hassan cikin masallaci Hassan ya ga tana umar cikin masallaci yana waka sai na umar ya hararai ya ce kuntu an shiru fihi wa fihi man huwa khairun minka na kasance yana waka cikin masallaci akwai wanda ya fika a yau sai da umar ya wuce bai ce <laughs> kai lokacin annabi yana azamin min bari kuma yayi قال حدثنا إسرائيل بن موسى وعن يوسف قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن حروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. شكرا. كان وانشوفه. يو الحمد لله يو ما شاء الله. yau gaba ɗaya ba mu karanta hadisi da ifi ko ɗaya ba ko mun karanta hadisai da yawa da malikayen hadisi zai kai ba su da yawa ce sai ko guda ba mu karanta ba alhamdulillah mun karanta yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke ke uh, ba'a mun karanta yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake hikaitu wasu bai tukka da waka tare da cewa shi ba mawaki bane amma yake hikaitu baiti ko rabin baiti ko yayi baiti wanda yake wanda yayi haka ba a ce mai mawaki don kai beci guda na waka ko kuma kaji wani mai waka ya faɗi wani abu ka hikaitu a nan zamu dakata abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure da muka yi Allah ya shafe cikin zukatan mu shafe cikin zukatan bismillah kawai Thank you. ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ya shek yana halatta in yi ko in rera wani baiti na waken wasu mawaka masu kiɗi cikin wakensu tun da ni ina rerawa ban sa kiɗi Sai biya halatta ka rera muddin baitin bai ɗauki wani mummunan magana ba za ka wani ne cewa annabi sassala ke yabon annabi sassan ya faɗi wata kalima mai daɗi game da shi da kiɗi yake kai kuma sai kan mai ta babu kiɗi yana halarta wani ne ke waƙa yana faɗin wani abu na ƙwarai na ilimi wani abu na ƙwarai mai kyau amma da waƙa yanzu sai kai ka yi ba ka yi waƙa ba ba ka yi kiɗi ba za ka yana halarta a yi ba a yi kiɗi ba insha Allah wallahu ta'ala ko wani mai ai waƙa an santa ta yaƙi ko ta soyayya su ne ai ko ta yaƙi ko ta soyayya ita ita ake yi yana cikin dalili eh na ka kagari aka mun tsaya ga annabi muhammadu ko a kun da wuce da wallahu alam an ce wallahu alam an ce shata cewa zai wa Allah wasa Eh, eh, wani ya suka ce mai Allah ta kira gode wa Allah waka ya ce na tsaya ga adabewa wani ala ya wani daga don kace haka daidai ne amma kai ba kusa da wakan kiɗi ba da ba sawa da kiɗin shi ne sawa da kiɗin shi ne matsala sai mu ce subhanallahi wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu